Galibin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka bayyana ra'ayoyi a kan zaben kasar na 25 ga watan Fabrairun da ya gabata na cewa sun yi na'am da sakamakon da ya ayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a wannan fafatawa. Duk da cewa ba haka wasu daga cikinsu suka so ba da farko. Suna na Usman ɗan Kano mazaunin Yamai. Eh, to gaskiya ita ainih na jinjina mata bisa jajircewa da ta yi na tabbatar da abin da mutane suka zaba. abu in lokacin sa yayi to ba fa ja yan najeriya a zauna lafiya saboda tashin hankalin nan kullum da muke ji ba ma jin daɗin su wallahi mutane su rungumi kaddara kuma mu ci gaba da yi masa shi addu'a wannan sabon shugaban ƙasa namu sunana onyeka anambra nigeria harkan zaɓe na allah ne eh duk wanda allah ya bayyana shi ya ci zaɓe to ba inda za yi in najeriya ta jaru afirka ta jaru kenan abin da nake so abin da nika fata allah ya kama mishi ya yi aikin kware ya yi aikin adalci kuma ya ji tsoro allah sunana Hussaini ibrahim wanda ake kira na madina a nan gwammaja kano muna fatan allah ya tabbatar da hakan shine mafi alkhairi domin za ka ga mutane da dama wasu za a zo a yi zaɓe su nuna a'a su ba su yadda ba suna ta da hankali da waye da shauransu allah ma yana ce mana da yawa za ku ga abin da muke so sai ka ga ashe ba shi ne alkhairi a gare mu ba abinda kuma ba ma so sai mun ga ashe shi ne alkhairi a gare mu haka kuma sun yi kiran bangarori su kai zuciya nesa yayin da ya zama wajibi sabon zababban shugaban ya rungumi kowane dan Najeriya don ci gaban kasa da jin daɗin rayuwar talakawa in ji su sunana ni Abdulatif eh, di Endurance Photo Oyo State Shaki East Local Government da Allah ya sa dai shine hawan ga miliki mun gode Allah kuma Allah sai ya ji kukan talakawa ba ni kada bayar bai da saboda zan bayar bai na ba amma ya ji kukan kowa da wani ba sai yanzu ya zama uban kowa da a ce a fito kan ciki a kalubalanci zaɓe wanda a je kotu yawa in kotu ta ga suna da gaskiya akan abin da suka faɗa wannan ai an shayin shi a Najeriya shugaba na son shi da haƙuri yawa ya haƙuri kuma ya mai da hankali akan hada kan 'yan ƙasa da abin da zai kawo arziki a cikin ƙasa da kwanciyar hankali da abin da da muka saba da shi na ƙabilanci da addini Allah ya sa kada ya mai da hankalinsa akan wannan ya ɗauki kowane ɗan Najeriya ɗan Najeriya ne. To sai duwa ya ga ina ne ake daidai ina ne ba a yi daidai wanda mutane suke kuka da shi to wanda ba a yi daidai nan ba sai ɗauka ya ɗora akan wanda aka yi daidai sai ci gaba da shi kaga yanzu kamar misali rufe bododin nan da aka yi kaga gaskiya talaka ya sha wuya akan wannan abu miliyoyin 'yan najeriya ne yake zaune a jamhuriyar nishar shekara da shekaru inda suke gudanar da harkoki ba tare da wata matsala ba tamkar a gida lamarin da ake alakantawa da babbar dangantakar iyaye da kakanni da ke tsakanin al'ummomin kasashen biyu masu iyaka guda kamar yadda gwamnatocin su ke ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama don ƙara samar da walwala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.